Kalangu, studio Masu sauraro barkamu da warhaka da fatan kuma kun wuni lafiya ga kanun labarun maraicen yau. 'yan kasuwar grand marshe ta yame sun hasala tun jiya suka rufe shagunansu domin tilasawa hukuma buɗewar kofofin shiga kasuwar a yau kofofin da ke dibin babban titin voa express Fiye da miliyar 72 na kudin sefa kamfanin kasar Canada Govex za ta zuba domin girka sabuwar cibiyar hako uranium a Madawaila, arewacin kasar Nijar. Shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu a jiya ya aza birgin farko. Rishin kwanciyar hankali da hawan farashin abincin dabbobi su ne manyan shimgen da makiyayan yankin Difa ke kalubalanta bayanin da shugaban gamayyar kungiyoyin makiyayan yankin Difa zai fayyace mana kenan a shafin rahoton musamman na yau. To Yau Laraba 24 ga watan Yuli 2019 Gungu Muhammad Dantani ke gabatar muku da labarun. Bisa kiran da wakilan 'yan kasuwa na babbar kasuwar Yamai suka yi dukkan shagunan wannan kasuwa a jiya sun kasance a rufe ana ran kuma za a buɗe su ne a nan wato yau. suna tilasawa ne da a buɗe kofofin kasuwar da ke dibin babbar hanyar da aka ma wato gyaran fuska vuwa express usaini mayaki wakilin 'yan kasuwar Gran Marshe Yama Musa Hassan furuci kamar haka. Alƙawali an kai muna fartukawa ɗan ga an ka ruhi an ka ce muna idan an kare aikin hanya za a buɗa su an ka faɗa fartukan zan mu ya fito faɗa muna mun ka ce mu amince an ka kare aikin hanya baki sun zo nan ƙasa ga na ƙasa da ƙasa an ka ce kuma sun kare za a buɗa mun ka ce mu amince baki sun ka ce su ba buɗa mana ba kun ba huɗa mun dalilin da misa ba buɗa ba kahin mu yi wanga aikin sai da mun ka ce mun ka tambaye su duk su suka muna mana alƙawali mu mun ka ɗauka mun cika nasu alƙawali da sun ka ɗauka ba cika alƙawalin ba shi yasa muka ma 'yan kasuwa wannan kira amma mu abin da muka bukata ba wata rigima muka so ba mu dai a buɗa muna ba sarakunan nan kowa da kowa da masu ikon da talakawan kowa ya samu shi mu alheri na gare mu saboda kowa na abu taso kan aikata don abu ne za a yi a taimaka mu kowa talakawa idan Allah ya sa sun ka buɗa muna mu ba mu rotar gima in ba su buɗa ba kuma akwai matakan da za mu ɗauka gaba insha Allah 'Yan kasuwa da wasu masu 'yan saide-saide sun soma komowa babbar cibiyar kasuwar birnin Maraɗi bayan shekaru da dama da aka buɗa wannan kasuwar a cewar mai kula da kasuwar Sada Gwanda Muhammad Laminu kason cika kasuwar ya kai 64 bisa ɗari banban da lokacin da kasuwar ta soma ci a watan Janairu inda kason yake 30 bisa ɗari ga fasar abin da yake faɗa. Na tarra a cikin babbar kasuwar maraɗi ginin da ya kumshi shaguna 490 a cikinsu akwai shaguna 849 da ke rufe da shaguna 405 da ke bisa kan rashin bin ka'ida a yanzu haka muna da shaguna fiye da 500 don mun sake rarraba dukkan wa'annan shaguna ga wasu da suka zo tambayar ɗaukarsu da yake mu har mun karɓi shagunan nan 849 rarraba su ya zo da sauƙi a yanzu haka muna bisa kaso kaso 64 na kamun shaguna. Darikta kenan ana iya cewa komi na tafiya daidai. Ina iya cewa komi ya zo daidai. Da mutane sun saba da su share wata biyar, shida, kai har ma shekara guda ba su biya kuɗin haya. Yau kowane ƙarshen wata muna bin shago-shago don mu karɓi kuɗin haya. Ko da abin yana da 'yar wahala. Yin hakan sai an sa halin bayar da kai. Mun sa kam don yana cikin ci gaban aikinmu. Shugaban ƙasar Nijar a jiya ya kasance a Madawaila cikin gundumar Arlit inda ya aza birgin farko na gingirin sabon kamfanin haka Iranium miliyon 300 na kuɗin dola kamfanin ƙasar Canada Govex za ta zuba tsawon shekara biyu ga fisar bayanin da Isu Muhammadu ya yi. Ina alfahari a yau da ɗora tubalin gina katafaren kamfanin haƙo da ma'adinai na Madawaila da zai fara aiki nan da shekaru biyu. Kuma ina kyautata tsammanin masana'antun uranium zai bunƙasa a nan a da kuma cikin yankin jihar Agadez baki daya. Ina da kyakkyawan zato rashin adalci da uranium ya fuskanta wata rana yana ƙarewa. Kullum farashin uranium sai ƙara sauka yake a kasuwar duniya wanda rashin adalci ya sanya sanya sa bai zo daidai da darajarsa ba. Kasuwar duniyar uranium cikin shekaru hamsin shekaru goma kadai ne aka samu farashi mai kyau. Ina tsammanin wannan za a kawo ƙarshen. A gaida Mutari Muhammadu da fassara a cikin fannin guda dai a ganin kungiya mai zaman kanta mai kula da muhalli ONG Griman da ke girke a Arlet a ƙarar ma'adanin da wanda sabuwar cibiyar za ta yi ya waje ba a yi shi bisa aiwatar da dokoki na ƙasar Nijar wanda ta shufuɗa a kai don ganin al'umma ta samu cin moriyar wannan uranium. Asumani Shina ya tuntuɓi shugaban kungiyar Al-Mustapha Alhassan ta wayar tafo sai ya ce. abin da muke jira na mutanen Nijar su ci riba Iranian bisu ka a yi abin da aka yi can kamfanoni na fara su ne waɗanda aka zo ba mu iya komi ba aka shifka mana duka abin wanda yake ban macin riba Iranian ba a taba saida shi ba a daren shi wanda yake yi amfani ake yi da shi da yawa abin da muke so mu ci riba shi kamar yadda minista ya ce 50-50 kowa ya ci riba abun shi to kenan dole ne mu shiga hanyar da yake mu ci riba shi kuma na biyun shi mu yi tattalin da yake a kiyaye lahiyar mutane a kiyaye abu abubuwa da yawa waɗanda suka shahi abubuwan iranium kuma a kiyaye dokoki waɗanda nijar ta shimfida saboda tono iranium ko ko saboda kulawa da ne A wani fannin kuma mazamna garin shirge cikin kwamin ɗin karkarar Gabi jihar Maraɗi wanda suka gudu don rishin kwanciyar hankali sannu-sannu suna komowa gidajen nasu haka magajin garin Gabi ya shaida ma na a yau da sahen nan tunasarwa alhamis da ta shuɗe ne garin ya fuskanci harin 'yan bindiga daɗi inda aka kashe mutum shidda wasu suka ji rauni da ɓannar kuma kayayyaki da dama ga abin da magajin garin wato kane dan malam ya faɗawa rahila sumana ta wayar talho. Bayan gwamnan jiha ya bar garin, an tura jami'an tsaro a shirge, mutane sun ma koma cikin garin nasu. Yanzu kan kula ta lafa, kwanciyar hankali ta dawo. Jama'ar gari na gudanar da harkokinsu kamar yadda suka saba. Gwamnan jiha ya kawo gudunmawa sosai domin ya baiwa al'umma kyautar gidajen sauro ko sange da shinkafa da kuma hatsi. A wani fannin kuma domin girka rigakai ga wato cutar masassarar cizon sabro a wagga kaka ta damana jami'an tsaron kiwon lafiya a yanzu haka suna bayar da magunguna ga yara 'yan wata uku har zuwa shekara biyar bayan ɗaukar wa'annan magungunan da halayen abubuwa baya suna iya zuwa amma masu wucewa ne na wato a cewar shugaban cibiyar kiwon lafiya ta asibitin gudal don haka ya yi kira ga uwaye su kula da 'ya'yan nasu ga fasar gargaɗin da dr saidu abdul bak yama nafisa adamu sirfo Muna da tawaga da suke nan suna rarraba magunguna gida-gida kuma suna kwatantawa iyayen yara akwai wata alama da ake iya gani idan yaro ya sha wannan magani kamar masassara, ciwon ciki, gudanawa da amai kuma alama ce da tana hucewa. Sai dai idan wannan alamar ta ci gaba ana buƙatar iyayen yaran su garzaya da yaron a asibiti mafi kusa. Za a ɗauki ɗawainiyarsa ba a biyan ko dala har zuwa yanzu yanzu dai ba mu samu matsala ba, kenan muna iya cewa mun gamsu kuma za mu karasa wannan gangami ne gobe. Bari dai mu sake komawa katsinan maraɗi a cikin gundumar da ƙwaro jihar maraɗi taimako kamfanin kiyaye samun lafiya an ƙesa shi kaso 43 bisa ɗari inda al'ummar da ke zamne a karkarar suka jibinci mutum 900 a cewar shugaban asibitin shekara guda ke ga na'urar gwajin kariya bata da jam inda zai sarrafa ta sai dai a tura masu halin lamarin a babbar asibitin maraɗi in ji Dr. Inusa Gwanda ga kalamin nasa. Ya yi kusan shekara ɗaya da muke aiki da masu targada a wani waje. Muna da na'urar radio da ake yin gwaji, amma ba mu da wanda yake iya sarrafa wannan na'urar. Ni cewa ne idan akwai wani ƙwararre a cikin yankin to yana iya kawo mana ɗauki. Matsala ce da ya kamata a gyara. Kuma daraktan kiwon lafiya na jihar ya yi min alkawari har yanzu ba mu ga mutanen da suka zo ba. Amma dai na'urar tana aiki ba ta da wata matsala ko ɗaya. Sai dai kawai kawai rashin wanda yake iya sarrafa ta. Muna mika kira idan a cikin yankin akwai ƙwararru da ke iya kawo mana ɗauki to muna da bukata saboda na san da ƙwaro tana da girma akwai mu da da yawan masana idan suna iya kawo mana ɗauki. Kwamitin gari na yankin da aka keɓewa dabbobin da ke balbalin tarmi da na tuntuma a ranar Litinin kwamitin ya koka da kawar da wadda za a ma wannan yankin kwamitin ya kira na a soke wannan tsari don kare albarkatun wato yanayi na cikin wannan yanki. Bari mu saurari Arkori Usman, mamba na RNTT inda ya ce. wannan tsarin fa ba mu yarda ba aka ce wannan yankin ya kamata a bar wa shinuwa gaba ɗaya su ne za su yi aiki a wannan yankin kenan ana so a dakatar da dabbobin nan da namun dajin da sauransu ko a kawar da su a kai su wani kote can daban shinuwa wannan da ake cewa lalle tonon mai arziki ne amma yanzu ba mu gaba ko da daidai da dalar shi ɗaya ba amma su yan proje nan wanda suke zo suke kama mana mun ci alheri gare su eh, sun kama mana dabbobin mu an ba su magunna duk da rijiyoyi an mana ban ma cakar hidda mai su hidda mansu amma ko da suna hidda mansu a bar mu mu yi kiwo mu kuma dabbobin mu ma a bar su su rayuwa da yanda suke mu sun samu cikin mugun matsala mu ban mu da dabbobi namu na kanmu ban mu da dajin mu ban mu da dabbobi amfani da takin zamani na iya haddasa illoli da dama kamar ga mahali kiyaye lafiya da bisa albarkatun da za a samu mafarin sarrafa takin gargajiya da manoman gundumar ballai yara a jihar talabiri ke yi kenan isaka guruza manomi a gokori tondi kirai ya yi wa wakilinmu saidi abdu wintadan bayani kamar yadda suke sarrafa shi Takin yadda ake yin sa muna gina rame ne mai tsawon mita uku sai mu zuba soshiya mu saka ciyawa sai kuma mu saka taki yadda ya kamata daga baya mu zuba ruwa muna sa ciyawa har sai ramin ya cika. Mu rufe da leda lokaci zuwa lokaci muna budewa mu zuba ruwa. Idan yana bukatar juyawa ana iya fido shi waje na sama a maida shi ƙasa. Da ka saka icce mai tsawo a ciki ka fido shi ka ji icce yana da zahi to takin bai yi ba. Amma da zaran ka fido iccen ka ji yana da sanyi to takin ya yi. Ni kam na fara watsawa a cikin gonata. Yanzu haka ina da buhuna hudu na ajiye su idan na samu lokaci lokaci sai na baje su a cikin gona gonata. Sauraron shirye-shirye Istiro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istiro Kalangu ina so kuma ina yadawa. Da fatan kuna gamsuwa da shirye-shiryen namu yanzu kuma ga rahoton na musamman. Bayan noma jihar Difa karkara ce da ake kiwo mai fa'ida sosai a cewar shugaban haɗakar ƙungiyoyin makiyayan yankin rashin kwanciyar hankali da hawa-hawan farashin abincin dabbobi su ne manyan matsalolin da makiyayan ke fuskanta a Difa. Muktar Hamadu ya yi wa wato Muhammadu Bukari fullo tambaya ga zubin firar Sha'anin kiwo bai da haske a jihar Difa, rashin wadatattun cibiyoyin shan ruwa da kuma rashin damar kaiwa ga abincin dabbobi su ne mayan matsaloli da makiyayan jihar ke fuskanta a cewar shugaban gamayyar kungiyoyin makiyaya na jihar Difa Muhammadu Bukari Fullo. Makiyaya yawanci da ya kasance bana damana ba ta yi ba, da ya kasance lokacin da damana ta ƙare tsakan ba a samu ciyawa ba kenan yawanci makiyaya suna arewa wannan banda na farin kenan in ka ɗauka banda na biyu su ne wanda suke a cikin gonaki inda suke bada kararuwa na ukun kuma su ne wanda suke koma dugu kenan wannan masu bada roba ne da sauransu sai wanda suka koma cikin cadi duk da ya kasance akwai harakan boko haram wannan da sauransu amma makiyayan nan dole sai sun koma can saboda dabbobin su wannan ciyawa danya ita ce suka saba suna ci shugaba idan aka yi zancen kiwo an yi zancen rikici tsakanin manoma da makiyaya ko an samu faruwar wannan lamari ba da jimawa ba a nan jihar difa matsala an aka ɗauka kaman na faɗa tsakanin makiyaya da makiyaya ko manoma da makiyaya a cikin kwanakin nan an samu faɗace-faɗace da yawa a saman koma duku cikin dajin shetmari dajin shetmari matsala ce wata wanda ta shiga wanda in boko haram ne suka kurɗa a ciki sai kasance ana so a haɗa mutane mutane ne wanda suna zamme tare kai makiyayi kana rike da dabbobin manomi wannan shine akwai amma wasu suke so su shiga kasance sun haɗa wannan mutanen wanda shekaru da shekaru tare suka tashi mutane su gane abu guda wannan masu shiga su da fitina ba wai kiyawan da ake ci ba ko gonaki wanda ake banna a'a mutane ne suke so su haɗa mutane da mutane ya kasance tsakanin kabilu biyu nan ne ake faɗa wai ba magana tsakanin an yi banna ba ne. Yaya makiyaya da dabbobin su ke rayuwa a wannan yanayi na rashin cawa? makan dabbobi gwamnati ta yi kokari ta kawo ton da yawa an kai wajen komin komin an aje kenan muna kira da gwamnati ya kasance ta ƙara kokari ya kasance makan hatsin wannan wanda ake kaiwa na primo dare ya kasance yana isko makiyayan inda can suke motion elevation sun san inda suke to muna so ya kasance sauran masu hannu da shuni wanda ya kasance su ma suna tallafawa to a kai can inda makiyayan suke karshen labarun Hausa na maraicen yau kenan sai dai bayan kun sha labaru da harshen zabarmanci da faransanci za ku ji maharo studio Kalangu bisa ma'udin katin aikin dan jarida menene sabbin fuskokin da ke gare shi amfaninsa da kuma shingen da za a iya fuskanta wajen aiki. Alasan Kuzi Muhammadu ne ke jagorantar wannan shiri da fatan kun gamsu sosai da shirye-shiryen namu. Ni na kuɗan badan da Arlit Malam Mamman Gungi muku fatan a lafiya.